الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما <clears throat> شابير قوة ربيع الآخر hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da sha biyar ga watan february <clears throat> miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah tabaraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin ba ku manta ba muna cikin babi mai bayani game da umarni da yin istighfari da kuma bayyana falalar da a tattare ga yin istighfari satin da ya gabata mun tsaya dangane da hadisin thauban wanda ke bayanin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya ƙare sallah yana juwa sai ya istighfari sau uku ma'ana in ya ƙare sallah yana yin istighfari sau uku sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ya ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram kaga wannan yana daga cikin azkaru dubure salawati ko zikira waɗanda ake yi bayan kammala salloli na farilla sai malamai sun ka ce to sallah dai mun sani ibada ce kuma ibada babba daga cikin rukunai biyar na musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana rukunin farko kawai na tauhidi a gaba ga sallah amma sauran rukunai guda hudu duka sallah ita ce mafi girma kaga wannan na nuna muna muhimmancin sallah ko to menene hikimar bayan mutum ya yi ibada kuma ya biyo bayanta da istighfari da ƙari sallah sannan wannan zikirin a yi istighfari sau uku sannan mutum ya ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalal wal ikram shine zikirin farko da an ka shar'anta bayan sallama sallah azkaru da salawati ba sun zo nau'i daban-daban ba sun zo kala-kala to duk waɗanda za ka yi duk zikiran da ka sani wannan an ka fi son ka fara da shi da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi ne na farkon da za ka fara yi sai ka ce astagfirullah astagfirullah astaghfirullah sai ka ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalal wal ikram ya zan na farko sannan duk sauran azkar su biyo baya ne to menene hikimar bayan kammala ibada kuma mutum ya istighfari malamai sun kace domin yana da wahala irin yadda an ka yi umarnin mu ya sallah mu iya tsare ta haka nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar muni usalli ba ku yi sallah kamar yadda kun ka ganni ina sallah ashe wace irin sallah an ka ce mu yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana da wahala gare mu mu yi sallah kamar yadda manzon Allah ya ce mu kawo ta yadda manzon Allah ya kawo sannan ya zamba mu rage komi ba to wannan yar tangardar da aka samu shine zamu roƙon Allah gafara Allah ka gafarta mana na kasar da an ka samu ga sallamu shi a hikimar wannan istighfarin nan mun ka tsaya ko to kafin mu fara hadisin mu na yau na ba da assignment ni ce kafin yau kowa ya tabbatar da ya abin ga kun tuna assignment menene assignment ɗin da na bayar ni ce sayyidul istighfar kowa ya kokari ya haddace shi to kowa ya haddace mu bi guda guda kowa ya faɗi ko to alhamdulillah to kun dai ji falalatai annabi ya ce wanda ya karanta sayyidul istighfar da safe yana mai sakankancewa da shi har cikin ƙoƙon zuciya ta yi ya mutu cikin yinin nan gabanin ya shiga marece yana cikin yan aljanna wanda ya karanta shi kuma da daddare yana mai sakankancewa da shi istighfarin ya mutu gabanin garin Allah ya waye shi ma yana cikin yan aljanna don da a warganta waɗanda na haddace su ci gaba da yi safiya da marece waɗanda ba su haddace ba su yi ƙoƙari su haddace wagga gara basa bai kamata mutum ya bari ta wuce shi ba Allah shi gafarta mana to yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Aisha yace wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukthiru an yaqula qabla mautihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga nana aisha yarda allah tabbata gare ta ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yukfiru yana yawaitawar an ya ƙula yana faɗin waɗannan kalmomin ƙabla yi gabanin mutuwarsa can ƙarshen rayuwar manzon allah gabanin ya mutu aisha ta ce sai mun ka ga manzon allah yana yawan faɗin wannan zikirin yana cewa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi ina ne ya fi nai cikin ruku'i da sujuda ba mun yoshi baya ba cikin babu bayani ta ɗurƙil khairi mun yoshi ta ce lokacin da sai ta ce ya ta'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani menene fassara alqur'ani wata alaman nan to ya yawaita tasbihi yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya addinin nan da anna ana takatakka da mutane lokaci zai zo da ba wai kwara kwara ba gurub gurub al'umma su kutum kabila guda gari guda ke zuwa ya musulunta to inda duk ga haka nan mutane na shiga addinin Allah kungiya kungiya alamar rayuwarka ta zo karshe kenan to me ake nema gare ka in rayuwa ta zo ƙarshe fasabbe bi hamdi rabbika ka rinka yin tasbihi tare da gode mu ubangijinka wastaghfiru kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle Allah ya zama yawan karɓar tuba kaga Allah ya bashi alama in ya gane ta ya yawaita istighfari da tasbihi tare da gode mu ubangiji to shine sai Aisha ta ce daga baya gab da mutuwar manzon Allah sai na ga yana yawaita faɗin wannan cikin ruku'i da sujuda ashe wannan kuma tana daga cikin azkarun ruku'i wasu sujudi zikirra waɗanda ake yi na ruku'i da sujuda wani an ka tambayi mai ake karantawa in bancin addu'a guda bai san kowace addu'a bai san wata ba cikin ruku'i da sujuda cikin ruku'i ya karanta cikin lahalari ana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi cikin sujuda ana cewa subhana rabbiyal ala bihamdihi in bancin bai san wata ba to ya ku jama'a zikiran da ake yi cikin ruku'i da sujuda annabi ya bada su kala-kala waccan ɗin wadda ake yi tana ciki ta inganta subhan rabbiyal azim wa bihamdihi cikin ruku'i cikin sujuda subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi ta inganta ko ka ce subhan rabbiyal azim cikin ruku'i subhan rabbiyal a'la cikin sujuda ta inganta ita ma wannan ta aisha ta inganta cikin ruku'i da sujuda ta ce na ga manzon allah ƙarshen rayuwa ta yana yawan faɗin wannan cikin ruku'i ne da sujuda ta yi ya ta'awwal alqur'ani yana fassara alƙur'ani cewa subhanallah tsarki ya tabbatar ma allah wa bihamdi tare da gode mishi astaghfirullah ina neman gafara allah wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare shi ka gani kaga ga istighfari nan ga neman ga tuba nan istighfari shine neman a rufe zunubi tuba kuma da kafan dare ka dawo shine tuba Allah ka gafarta mana don hakan ga wannan yana cikin zikirin da ya kamata a rinka yi cikin ruku'i da sujuda subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai muttafaqun alaihi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun kado akan fitar da shi wa an anas الله anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه Alallahu Allah ta'ala yabna adam innaka ma da autani wa rajautani gafartu laka alama kana minka wala ubali yabna adam law balaga dhunubuka anana sama thumma astaghfartani gafartu laka wala ubali yabna adam a taita ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun shi kuma hadisin mu na biyu yau an karɓo shi daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce kaga magana ta kai da kwata irin wannan shi ake kira hadisin qudusi magana wadda ta zo manzon Allah da wurin Allah ta hannun mala'ika amma kuma baya cikin alƙur'ani hadisi na ƙudus akwai waɗanda na inganta akwai wanda ba su inganta ba to hadisi na ƙudus in ya inganta ƙarfi ne guda da alƙur'ani bambanci ne kawai da alkur'ani baka isa ka karanta shi cikin sallah ba shi da bambanci amma dai wajabcin aiki yadda yake wajibi ka yi aiki da nasin ƙur'ani haka yake wajibi ka yi aiki da shi to yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yabna adam ya kai ɗan adam In innaka lalle kai ma da auta ni sadda duka kira ni wara jauta ni kuma ka ƙaunace ni gafartu laka zan gafarta maka zunubanka zan gafarta maka alama kana minka akan duk abin da ya kasance da gare ka na zunubai wala ubali ba tare da na kula ba ban damuwa ban damu ba sadda duk ka kira ni kuma ka ƙaunace ni ma gaba ta sharaɗi ba ce ina fatar kun fahimta ma ce ta masdari da kuma zarafi masdariya ce zarfiya ai kamar yana cewa mata da autani ina fatar kun fahimta sadda lokacin da duk ka kira ni wara jauta ni kuma ka ƙaunace ni ka kaunace abin da aguna to gafartu laka zan gafarta ma Allah ma kana minka akan duk abin da ya kasance gare ka walla ubali ba tare da na kula ba duk zunubban bil adama gaba ɗaya Allah ya yafe mai su ya gafarta mishi su ya tubar da shi gare su wannan bai cuta ma Allah da Allah bai damuwa da yin haka nan ina fatar kun fahimta mutum ka ganin girma abu yanzu wani ya zo ya ci da Allah taimaka mai da dubu goma to halan shi ɗaya ne balle ɗauki dubu goma shi ɗaya ba dubu goma fa wai maimako ya ce dubu guda ko dubu biyu sai ce don Allah taimakon dubu goma ya kaso kaga kai kana ganin girman dubu goma ɗin ko shi yasa haka tsaya wasu wasan ka bashi ko ka bashi amma shi Allah zunuban mu kamar yadda yake cikin wannan hadisin da za a tara zunuban bil adama da nan har ya taɓa sama in kan roƙi Allah gafara Allah zai gafarta ma duka ba ya gafarta rabi ya bar rabi ba duk in kan roƙi Allah gafara Allah zai gafarta ma duka Allah ka gafarta muna Ya ce yabna adam ya kai dan adam lau balaga ka da zunubanka sun kai sama. sama'i ruwa sama anan ai ma anna minha ma zahara minha abinda ya bayyana daga sayan ka daga kanka ba kana kallon ga wani abu nan mai uh, uh, bula bula ba to shine ananas sama ga wata fassara wata fassara an kace giragizai da eh, laubala gati zunubuka da zunubanka sun kai ananan sama a tsoron ruwan sama a tara zunubanka duk sun cika duniya duka sannan kuma yan an ka'aza su an ka'aza su za su taba sama sun mastagfarta ni sannan kan nemi ta, gafartu laka zan gafarta maka duk zunuban nan ba wani sashe na zunuban ba zan gafarta maka su duka wala ubali ba tare da na damu ba bai damar da Allah da komi ya gafarta ma don haka jama'a mu mun ka mu roki Allah gafara shi Allah kofa ce tana nan ta karɓar tuba ko yaushe ba za a rufe kofar ba kuma annabi ya ce sai ranar da rana ta fito da yamma yau ku diba mana ta fito da yamma to matukar rana ba ta fito da yamma ba kofar tuba na nan buɗe ku bayan Allah don haka mu tashi tsaye ga neman gafara Allah tun gabanin lokaci bai kure muna ba yace yabna adam ya kai dan adam innaka lalle kai lau ataita ni da za ka zo mini bi ardi da kusan cike da ƙasa kataya na zunubai zunubanka ya zan sun yi kusan cika duniya duka sun malakita ni sannan ka haɗu da ni latu shirku bi ba baka haɗa komi da ni in dai babu shirka cikin zunuban nan la'ataituka ataituka kakkace la'ataituka ataituka ce ba ta nafi ba la'ataituka lalle ni ko zan zo maka bi qurabiha da kusan cike da ƙasa magafiratar na gafara kaga wannan na nuna rahamar Allah ga bayi nai zunubanka in sun yi kusan cika duniya in dai babu shirka in dai zunubai ɗaya ne ƙananan zunubai da manya babu shirka ciki to ko baka tuba kuma Allah na iya gafarta ma abu guda Allah ya lashe takobin ba zai gafarta ba in ba a tuba in mutum ya mutu bai tuba shine shirka Allah ka tsare mu daga shirka kaga wannan na nuna mana irin munin da aga shirka ya ku jama'a duk zunubin da kan mutu in kan mutu kana shan giya ko kan mutu kana zina ko kan mutu kana liwaɗi in dai ba irin liwaɗin ga da aka yi wani tsafi ba shi tsafi kaga ya faɗo cikin shirka ko in dai liwaɗi ne irin wanda mutanen annabi ludu ke yi na shawa wanda shawa ke sawa ba laifi ba ne shi amma wanda an kai akan tsafi wani boka ya ce maka te kai biyan don bukatar ka ta biya shi wannan tsafi ne shirka ce ina fatar kun fahimta da duk wani laifi da kan mutu kana yi in dai bai kai ga shirka ba in dai laifi ne da bakin ka ba ira zuwa ga karamin zunubi to ko baka tuba ba ko baka nemi gafara ba Allah na iya gafarta ma in ya so mashi'a ce ta Allah babu garanti mashi'a ce in ya ga dama ya gafarta maka in bai ga dama ba kuma ya kama ka da waɗannan laifuffukan in dai babu shirka ciki amma ita shirka tabbas kwan mutu yana shirka bai tuwo ba Allah ba zai gafarta mai ba ina fatar kun fahimta rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau kaga wannan yana nuna muna falalar roƙon gafara Allah da kuma nuna muna irin falalar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala gare mu mu bayi kaga Allah ya ce ya kai ɗan adam na an kira 'yan adam gaba ɗaya duk 'yan adam duk irin zunubin da ka kai in dai kan roƙi Allah kuma ka ƙaunaci Allah to Allah ya ce zan gafarta maka akan duk abin da ya kasance na daggare ka na laifi ba tare da Allah ya kula ba ashe kenan girman laifin mu bai damun Allah abin da ke damun Allah shine rashin tuba ina fatar kun fahimta don haka ashe tun da kofar tuba ta Allah tana nan buɗe mu tahi tsaye ga neman gafarar zunuban mu ya ku musulmi yace ya kai dan adam da a ce zunubanka za su kai tsoro ruwa sama in an ka tara su da nan kau suna kai sama in dai kan nemi gafara ta to Allah ya ce zan gafarta ma Allah zai gafarta ma ba tare da Allah ya damu ba sannan da za ka zo mini da kusan ciki da ƙasa na laifuffuka sannan ka haɗu da ni ka haɗu da Allah ma'ana ka haɗu da Allah baka haɗa komi da Allah babu shirka cikin laifukan nan ordinary laifi ne kawai Allah ya ce lalle zan zo ma da kusan ciki da ƙasa na gafara zan zo ma da adadin zunuban naka na gafara na fatar kun fahimta ashe kuma wannan na ƙara nuna mana kuma daga cikin sharaɗin Allah ya gafarta ma Nisan ta shirka tauhidi yana daga cikin abin da ke sa Allah ya gafarta ma in kana ɗayan ta Allah amma shiriki matuƙar bai tubi daga shirkar nan ba Allah bai gafarta mai zunubai ne manya da ƙanana za a kama shi da dukkansu amma dai in kai musulmi ne mai tauhidi baka shirka to wannan zunubai waɗanda ba su kai shirka ba ko da baka tuba Allah tabaraka wata Allah zai yana iya gafarta ma in ya so daɗa balle in ka tuba na fatar kun fahimta don haka duk abin da aka ce mashirka ya ku musulmi da ƙarami da babba mu yi ƙoƙari mu nisanci shirka da fatar Allah shiga farta mana zunubin mu ya sadar da mu da rahamarsa Allah ya lashi takobi ya ce aljanna kan duk wanda ya mutu yana shirka aljanna sai dai ya gani ga wasu sai dai ya gani ga musulmi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar duk wanda ya mutu yana shirka wanda ya yi shirka kuma ya mutu yana yi bai tuba ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta aljanna gare shi sannan makomarsa gobe kiyama ita ce wuta babu rabon aljanna gare ka ina ne gidanka shine wuta Allah ya tsare mu daga wuta kuma Allah ya ce azzalumai ke na wayanda sun kamata suna shirka ba su da wasu mataimaka za su taimakon su kare su daga wutan nan Allah ya tsare mu daga wuta don haka a gyara imani ya ko musulmi bayan an gyara imani sannan mu tashi tsaye laifofukan da muke aikatawa cikin dare da yini mu tashi tsaye ga mu duk ga roƙon ga Allah gafara Allah mai gafara ne kofar karɓar tuba ta Allah tana nan buɗe mu tashi tsaye mu roƙi Allah gafara gabanin a rufe kofar don annabi ya ce lokaci zai zo da za a rufe ta yaushe ne za a rufe kofar karɓar tuba ranar da don rana ta fito da yamma ta yo gabas to ran nan ko ka ce ka tuba Allah bai karba an rufe kofar sai ya ce too late ka makara hakan ga kuma sadda duk ko da rana ba ta fito da yamma ta yiwu gabas ba da duk an ka jawo Allah ya turo ma mala'iku masu karɓar rai mala'ikan mutuwa da shi da mataimaka nai in sun ka zo karɓar ranka an ka zaro rayuwa ta kawo nan ga makogaro to nan cikin wannan hali ko ka ce ka tuba kuma Allah bai karɓa don haka mu tashi tsaye mu tuba tun gabanin lokaci bai kure muna ba ya ku musulmi Allah ka shiryar da mu ya karbi tuban mu Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne mai kyau to sai fassara wasu kalmomi anana sama bi fatahil aini kila huwa sahaba an ce girgije shine anana sama wakila an ce huwa ma anna laka minha abin shine abin da ya bayyana gare ka na sama ai zahara abin da ya bayyana in ka daga kanka sama abin da ya bayyana gare ka na sama shine anana sama wa ƙurabul ardi bi don milƙafi a bi abi ha ana karantawa da waƙafin ɗin nan don ma kuma ana karanta da ya mata kasara ƙirab wa don mu ashhar amma dai don ma ta shahara ka ce ƙurabul ard wa huwa ma ha mil'aha ne abin da ya yi kusan cikata da ɗan adam zai zo ma ubangiji ne da zunubai kusan cike da duniya in dai babu shirka in dai ya haɗu da Allah babu shirka Allah na yafe mai su ba tare da ya kula ba Allah ka yafe muna wa nimnu umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal ya ma'asharan nisa'i tasaddaqana wa akathirna min al-istighfari fa inni kunna akthara ahli an-nar قالت امرأة منهن ما لنا أكثر nar. Ƙala, قال تكثرن اللعنة Wata furnal ashira mara ra'aytu min naqisati akalin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna qalat ma nuqsanul ƙala wad din qala shahadatu imra'atayn bi shahadati rajulin wa tamkuthul ayyama la tusalli rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan umar yadda allah tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qal cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata kamar annabi na cewa ya jama'atan nisa ya ku jama'ar mata ya ku taron mata to mata ku saurara ga umarni manzon Allah zai baku ya ku jama'ar mata ta saddaka na ku rinka bayar da sadaka kamar annabi na umarnin mata ku yawaita sadaka ya ku mata wa akthirna min al-istighfar kuma ku rinka yawaita istighfari ku rinka yawaita tuba wurin Allah da neman gafara kaga annabi ya umarci mata khususan da abu biyu na farko yawaita sadaka sadaka tattadawai na biyu yawaita istighfari menene dalilin manzon Allah da ya umarci mata da yawaita sadaka da kuma yawaita istighfari Ya ce fa inni ra'aytu kunna domin na ganku ranar da an yi Isra'i da mai da shi an ka yaye mai wuta ya ga wuta da waɗanda a cikinta. Ya ce na ganku aksar ahlin nar ku ne mafi yawan yan wuta Na lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fatar mata suna ji annabi ya ce ya rega wuta ya ga mafi yawan waɗanda a cikinta mata ne don haka wacce mace ka sun ta shiga wuta to cikinmu na akwai mai son uwa ce ta shiga wuta don haka mu umarci tsaffi da yawaita sadaka da kuma yawaita istighfari akwai mai son mata ce ta shiga wuta to mu umarci matanmu da yawaita istighfari da yawaita sadaka akwai mai son ƴaƴa ne mata su shiga wuta to a umarci su da yawaita sadaka duk macen da haka so dai ka yawaita umarninta cewa ta yawaita sadaka ta yawaita istighfari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rega wuta ya ga mafi yawan yan wuta mata ne mafi yawan yan wuta yanzu inda ni na nace a ce eh kajiya ya fara sukan mata bai da aiki illa sukan mata yanzu wannan maganar bello ya buce maganar mai gidan bello ya buce annabi ya ce fa'in ni ra'aitu kunna na gan ku mata akthar ahalin nari ku ne mafi yawan 'yan wuta da masu karatun da waɗanda ba su karatun hmm? annabi ya ce mafi yawan mata 'yan wuta ne ƙalata imra'atun sai wata mace nan jaruma ita ta yi magana cikin sauran mata sai wata mace da cikinsu sai ta ce malana akthar ahalin nari manzon Allah me ya same mu ya zammu ne mafi yawan 'yan wuta me ya same mu da an ka ce mu ne mafi yawan 'yan wuta ƙala sai annabi ya ce na la'ana saboda kuna yawan tsinuwa maciwa ta fi so ɗanta ko to ko shi ta Allah da ya ɗebe ma albarka ɗan banza ɗan iska taji kuna yawan tsinuwa waɗanda bai kamata ku tsine sai ku tsine ma to yawan tsinuwar da mata ka yana cikin abin zai kai sota ko wata furnal ashira kuma kuna butulce mu abokin zama nan kafirci ba kafirta da Allah ba kafirci mai ma'anar butulci irin kafircin fir'auna kafircin da fir'auna ya zargi annabi Musa ya ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirina kuma ka aikata aikin nan naka da ka aikata kana cikin butullai bayan ni ni rene ka alam na rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ashe ba mu rene ka cikin gidan mu ba shekaru masu yawa wa fi fina min umrika sinin kuma ka zauna cikin mu shekaru masu yawa na rayuwarka daga baya mu accanka mu ashanka mu asturarka mu dauke duk lalurorinka daga baya ka zo ka aikata abin da ka aikata na kashe mana dan uwa wa anta minal kafir kana cikin butullai kaga butulci ga ni'imar da an kai kafirci ne ina fatar kun fahimta kaga wannan kafirci karami ba kafirci mai fitarwa daga addini ba wannan ka nuna mana ashe kuma tun da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiran wasu nau'ukan laifuffuka da ba su fitarwa daga addini kafirci ashe kafirci ya kasu kashe biyu akwai kafirci babba mai fitarwa daga addini sannan akwai kafirci karami wanda laifi ne babban laifi ne amma bai fitarwa daga addini ina fatar kun fahimta sai wata mata ta miƙe ta ce manzon Allah me ya same mu da an ka ce mu ne mafi yawan 'yan wuta sai annabi ya ce saboda kuna yawan la'ana sannan kuma kuna butulce mu abokin zama wane ne abokin zama ga mace miji kuna yawan butulce ma miji in ka ɗauki tsawon zamani kana kyautata mata tagga canji ba ta jin kunyar ta buɗe bakin cewa "Mika taɓa yi mini ɗaya ban taɓa gani wani alheri ka ji butulu to wannan butulcin da kuka wa mazan ku shi zai kai kota iyakar girman ka da mace in kana da kudin cefa ne sun kare ka ɗauko ka bata to shi zama lafiya shinkafa ta kare ka ta ka sau ka kawo mata abu kaza ya kare ka sau amma tana cewa kuɗin cewa ne ya ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ko ga wallahi bar rike da su ai da ma haka ka saba haka kaja shikenan ta mance duk waɗanda an ka ta kwanakin baya dama haka ka saba ce babu kuɗin cewa ne butullai ne don haka ku rage butulci ya ku mata butulcin nan shi zai kai ku wuta sai annabi ya ce ma ra'aitu ban taba ganin min naqisati aqalin masu nakasashen hankali wa dinin da kuma addini ba agalaba amma mafi rinjaya lizi lubbin ga mutum mai hankali min kunna kamar kuku mata ban taɓa ganin mutane ga su gigitattu masu nakasashen hankali masu nakasashen addini babu hankali cikakke babu addini cikakke ba hannu ce ba oh. ka san sun yadda kalarin ina maki mata don ana musu nasiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mara aitu min a aqallin ban taɓa ganin masu nakasashen hankali wa dinin da kuma addini ba A galaba. amma kuma duk wannan ah, nakasar da a tare da su ta hankali da addini mafi rinjaya masu rinjaya lizi lubbin ga mutum mai hankali a samu dattijo mai hankali amma su ga su rinjayai min kunna kamakku babu wanda ba su gigita ga su gigita tu su gigita ka mu milatun karkatattu masu karkatarsuwa in ba kai annaya ba ta karkatashe ka walla ta kai ka ga maganar banza ta kai ka ga kunya ta kai ka wuta in ka biye mata wadda ta kaso ƙalat wannan matar da mai tambaya sai ta koma tambaya Ta ce ma nuqsanul kusanul akali din annabi ka ce muna masu kasashen hankali masu kasashen addini me nakasar hankali mu me nakasar addinin mu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shahadatu mar'ataini shedar mace biyu bi shahadatu rajulin su daidai da shedar namiji guda ba haka Allah ya sami cikin Qur'ani yace fastashi fastashi wastashidu shahidaini min rijalikum yan an ka kulla mu'amala ta bashi ko ta cinikayya duk dai mu'amalar da an ka kulla ku shaidar da mutum biyu daga cikin mazajen ku a samu namiji biyu su yi shaida a sa su shaida sai ce fa in lam yakuna rajulaini in mazaje in su shaidun ba su kasance mazaje biyu ba a samu mazaje biyu ba farajulun to a shaidar da mutum guda a tani da mace biyu Min mantar da wani daga waɗanda kun ka yadda da su mina shahada ina shaidannu ba duk wanda an ka gano gani bis titi a jawo zan shaida ba sai mutumin kirki shi ake sawa shaida me ya hikimar sa mace biyu namiji guda an ta dilla ihdahuma in ɗaya su tammanta tunda mutane ne masu kakaci su mata masu yawan mantuwa inda abinda guda abba su mantuwa da shi shi a kuɗin ce ne ko akwai wanda mata ce ta taɓa mantawa an kai kwana uku ta manta ba tambaye shi kuɗin wani Ba ta mance hiddin komi muhimmancin abu suna manta da shi in ban da kuɗin cefa ne shi kan abadan ba su mantuwa da shi na fatar kun fahimta eh? ko to kaji kun ji kun ji shaidar da suka ba su game da ku ba ni ni ce ba su abokan zaman ku sun ka ce wai ko ara ma an kai kana dawowa aka ce to an haranta ma eh, an kamar an kai ce fannin kun ba da ita aka ci ba ko unguwa ka ta a ce ka tafi wurin wa'azi kana da ko jikakka ba a bari ka to an dai ranta ma kaza to shine Allah ya ce an ta dilla ihdahuma in ɗaya su tammanta tunda mutane ne masu yawan mantuwa saboda na kasa hankali fatun ya dafa mal ukhra sai ɗaya ta tuna kemance ke kwanaki da an zai ce eh ke na tuno na tuno na tarshi <laughs> to kaga wannan na kasa hankali kenan ko saboda Allah ta tabaraka wata ta'ala da ya halicce su ya san tumbin hankali an kai musu jifa faifai ne ba ɗari bisa ɗari suke ba ta gefen hankali to shi yasa sai an ka sa shaidan mace biyu daidai da shaidan namiji guda kun ba mace biyu ba in sun kai su ɗari matsayin sun ka bada shaidar matsayin shaidar namiji guda ne sai dai ga abin da mata ɗaya adda ya game da su kamar abin da ya shafi haila ciki da abin da ya shafe su to nan shaida ake karɓa shaidar mace biyu amma in ba haka ba duk mu'amalar da an haƙulla ta dukiya to shaidar mace ɗari matsayin shaidar namiji guda ne na fatar kun fahimta watan kuthul ayyama sannan kuma mace tana zama yunuka la tusalli ba ta sallah ta dauki hutu kun taba ganin namiji ya dau hutun sallah amma ku sai ku yi kwanaki mace ta yi zaman nan ta min dankes tana laya yalo amma ba ta sallah kaga wannan na kasa addini kenan tunda duk da yake bata yi sallah ba ba a rubuta mata laifi don Allah ya dauke mata amma kuma za a rubuta mata lada matsayin wanda ta yi ba ta da amma shi dattijo kullun sahiya sallah ya kai bai da hutu babu asabe babu lahadi amma ita sai ta yi kwanuka ba ta sallah to wannan yana daga nakasar addininsu kaga ga su da nakasashen hankali ga su da nakasashen addini amma kuma su gigita mazaje masu hankali kaga dattijo ya hito da riga birkice mista shi in rikita shi ya sa riga birkice mahaukaciyar nan ta cikin gida ta rikita shi kaga ya koma ɗaya da ita akwai wani abokin aikin mu wata shekara ya yi wanka da safe babban mutum ne darakta ne lokacin nan ba daraktoci aka cewa ba head of department ne shugaba ne na wata department ya yi wanka wallahi malam da tawul tawul din da ya daura babbar riga ɗaya azabis tawul sai ɗauku jika ta yi ofis kuma shi bai san haka yake ba ya shigo mota direba ya jawo sai bakin ofishi ne yana buɗe gambu masinja ne ta so ya amshi jikka sai ya gama gida ya jidda kafa babu wando tawul a ɗauri ya ce subhanallahi to shi dai ji bai magana bai kai jikka ya aji mai gida har yanzu duk ga da ka bugu na yanzu bai san bai da riga bai da ya cike ba tawul ɗaya ne sai babban riga mahaukata na son haukata shi daɗa da ya zauna masinja ranka ya ɗe barka da asuwa ranka ya ɗe lafiya ya ce mi ya ce ranka dai ta wala hake daure ce la ilaha illallah don Allah ka kire min dare ba kire min dare ba don Allah kar ka faɗa ma kowa sannan ya ta gida ya sa wahi ya dawo ya ce wallahi hajja ta tadda min da hankali tun da safe <laughs> kaga manzo Allah yayi gaskiya agalaba ladhi lubbin masu rinjaya mai hankali dattijo mai hankali ga ita gigita ta sashe towa da tawul don hakan ga mata kun ji abin da manzon Allah ya ce ku yawaita istighfari kuma ku yawaita sadaka mun yau baya sadaka tana cikin abin da ke kare mutum daga wuta ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin annabi ya ce ku kare kanku daga wuta koda da sadaka da rabin dabino ƙwarar dabino guda gare ka bare ka ba wani bawan Allah rabi kai ka ci rabi to a kan rabin ga Allah na iya kare ka daga wuta ashe wannan na nuna mana sadaka ta tadawwi tana cikin abin da ke kare mutum daga wuta to shine annabi ya ce ya rega wuta ya ga mafi yawan eh, yan wuta mata ne don hakan ga ya umarci mata su yawaita sadaka kuma su yawaita istighfari don haka gare ku mata muna roƙo Allah ya shirye shi mu ya shirye shi su rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi to babin ya ƙare Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babinmu na gaba babi na ƙarshe ya ce babu bayani ma a addallahu ta'ala lilmomini na fil jannati Allahu akbar wannan babi babi ne mai bayanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tattalan ma muminai cikin aljanna gara raɓasar da Allah ya wa muminai tattali cikin aljanna bancin ita aljanna kuma gara raɓasar da a ciki abubuwan kayan alatu da a ciki na abinci da sutura da sauran abubuwan jin daɗi sai malamai sun ka ce akwai hikima da imamun nawawi ya rufe littafi ne da waɗannan babubukan guda biyu babin bayanin istighfari da kuma falalatai sannan babin ƙarshe shine bayanin abin da allah yawa muminai tattali cikin gidan aljanna sun ka ce wannan alfa'alul hasanu ne imamun nawawi ke yi me alfa'alul hasan kyakkyawar fata me kyakkyawar fata yanzu ku diba wajen babi 372 a gariya da salihina to da ya zo ya kawo babi 370 na 71 mai bima na ƙarshe second to the last sai ya ce babi mai bayanin umarni da istighfari kamar yanayi muna fata Allah kamar yadda ƙarshen littafin ganin babin istighfari Allah ka ba mu iko ƙarshen rayuwar mu rufe ta da istighfari mu yau ta istighfari sannan babin ƙarshe duka babi mai bayanin abin da Allah maɗaukaki ya tattali na gara ɓasa ga muminai cikin gidan aljanna bayan mun cika rayuwarmu da istighfari sannan kuma in mun ka can Allah ka ba mu gidan aljanna ka kyakkyawar fata ce ya kai mana bayan ya ƙare duka yan bayan mun gama kwaramnin mu ta duniya mu cika da istighfari sannan mu tai a bamu gidan aljanna Allah ka tabbatar mana da wannan fata da Imam nawa yi muna yace ce ƙalallahu ta'ala to ku saurara kowa ya saurara ya ji gara da Allah ya tanadar mu muminai na abinci da abin sha da sutura da abin da mata cikin aljanna zai sa mana ƙara shauƙi ga son aljanna sai mu tashi tsaye ga ayyukan da ke kusantar da mu ga samunta sannan mu nisanci duk abubuwan da ke iya hana mana samunta Allah ka ba mu aljanna ya ce Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce innal muttaqina fi jannati wa uyun ha bi salamin aminin wa naza'ana ma fi sudurihim min gillan ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum min habi mukhrajin Ya yace innal muttaqina lalle masu takawa su wanene ne almuttaquna masu biyar dokokin Allah da nisantar abubuwan da Allah ya hana su ne almuttaquna Allah ka sanya mu cikin su lalle mutane masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna suna cikin gonaki na aljanna wa uyunin da kuma maremarin ne ma'ana duk waɗanda sun ka yi ta nan duniya sun ka bi dokokin Allah sun ka nisanci abubuwan da Allah ya hana to gobe kiyama Allah zai sa cikin gidajen aljanna wadda adda marimarin ne cikin gidajen za a ce musu wa bi salamin ku shiga aljannan nan da sallama ai sallimu wadkhulu ku yi sallama ku ce assalamu alaikum ku shiga kawai shi an ma'ana wa bi salam za a ce ku shiga aljannan da sallama assalamu alaikum sai ka fada Allah ka gwada mana an ce mana haka nan kai co da kaga katon ya sallama sai za a ce musu ha ku shige ta ita aljannan nan bi salamin da sallama na kuna amintattu daga duk abin kyama duk abin da baya da kyau da kun shiga aljanna kun yi baya baya da gare shi Allah ka mu aljanna Allah ya ce wani za'ana kuma mun cire kafin su shiga aljanna ba mai shiga aljanna da ƙyashin wani cikin zuciya ta yi nan duniya ba akwai wasu abubuwa da na shiga tsakanin mu ba wa mu wa mu mu musulmi ana wa juna kallon hadarin kaji ko dai ka ce ka yafe zafin abin nan dai matsayin ka na bil adam da ke ya fita da cikin zuciyarka to ba a shiga aljanna da irin wannan sai an cire mana komi an wanke ma zuciyarka baka da ƙyashin kowa baka da hasadar kowa baka da ganin laifin kowa haka za mu shiga da zukata masu kyau Allah ka kyauta mana zukatanmu ya ce wani za'ana mun cire mafi su durihim duk abin da a cikin zukatansu min gillin na ƙiyayya da juna hikidi da hasada wanda a tsakaninsu da juna wani ya sai mota ban sai irin ta ba na gune wani ya gina gida ban irin iri ne na gune wani ya yi sutura ban irin irin ta mai tsada na ba akwai irin wannan guni ba mun yi neman mukami mai takarar mukami da ni da wani ya kasa ni an bashi ni ba a bani ba sai a gune akwai wannan kyashi ko to duk wanda adda irin wannan kyashi bai shiga aljanna sai an cire ina fatar kun fahimta an ka ce wata gada ta annannan eh, bisa gadan nan Allah zai tsaye da mutane bayan an gama hisabi fa bisa gadan nan Allah zai tsaye da mutane duk wanda adda wani gilli cikin zuciya ta sai a cire wanda ya wa wani wani abu a rama mai nan bisa gadan nan da sannan 'yan an wanke zukatan mu duka sai a ce muna mu shiga Allah dai ya sa a yi muna haka nan to shine wanda za'ana ma fi su dore mun cire duk abin da a cikin zukatan su min gillen na mugun kulli game da dan uwa hasada da hikidi ikhwanan sun koma yan uwan juna alasururin suna akan gadaje jam'in jam'in sarirun shine surur suna akan gadaje mu na suna masu kallon juna kaga irin zaman gada kun kai to ba in iri ne aljanna ba ka ganin an yi sahu sahu suna bayan wasu yana ganin bayan ka ka bashi baya a aljanna ba mai ganin bayan wani mutaqabilin suna masu fuskanta da'ira ake yi hakan ga in an kai da'ira kaga ba mai ganin bayan wani kowa na fuskantar wani fuskantar juna alama ce ta me ta soyayya da yadda yanzu in wani wanda ba ku da shiri da shi ya shigo sai ka juya haka ka ba shi baya ne wala ta dabaru kada ku juya ma juna baya ba mun shi baya ba to eh, cikin aljanna babu ta ba ba juya ma juna baya ala sururin suna akan gadaje mutaqabilin suna masu fuskantar juna suna masu kallon juna saboda yadda da soyayya da juna Allah ya ce la ya masuhun ha nasabun nasabun kowace irin wahala shi yasa an ka zo da ita na kira ƙarama ko babba ko duk abin da aka ce ma wahala jama'a babu noma cikin aljanna noma ba wahala ba babu kiyo kiyo wahala ne babu aikin mesin babu lebaranci kai ko damun hura mace in tana damu ba sai ka ta yi zuha ba wahala ce to babu damun hura an huta sheki iya ka ce a kawo miki hura kawai sai a ki ga hura gaba gare ki ɗiba ki sha kuma da gero irin na aljanna ba gero irin na garin ku ba komi na aljanna iyaka tare sun yi tarayya da na duniya ga suna amma ga komi sun bambanta ga suna ɗaya suke tarayya don haka fura fura irin ta aljanna ina fatar kun fahimta ba irin ta sakkwato ba to Allah ya shayar da mu fura aljanna la ya masuhun fiha nasabun Allah ya ce kowace irin wahala ba za ta shafe su ba fiha cikin aljanna 'yan an ka shiga aljanna ba sauran wahala wa mahum min habi na kuma su to jama'a wa ya san daɗin da ya fi daɗi daɗi daɗi wanda ya fi daɗi daɗi menene shi albishirin da Allah ya wa muminai cewa in sun shiga aljanna nan ba su fita yanzu 'yan siyasa kullun ɗan siyasa ya tunu saura na wata kaza ko shekara kaza tinuwa ce ta ƙare hita da gidan gwamnati ko koma gidan gado sai gaba ne ya faɗi yanzu motocin ga manya duka an shigar su yanzu a bayyamin min jiniya yanzu duk komboyen gaba a koma yamin shi kaga dole ya samu wani abu na rashin jin daɗi da balle ranar da ya handan over balle Allah shi sa ma makiyi ne zai take over from him ina fatar kun fahimta kaga akwai damuwa duk daular da hake cike na duniya garwai take da damuwa to sabanin daular aljanna shine Allah ya ce wa mahum kuma su ba su kasance bi mukhraji na waɗanda ake fitarwa ba min hada ba wani lokaci da ake cewa tino ka ta expire don haka hita ba wani lokaci da aka CST za ta rubuto ma notice to lokacin ritaya yayi fa in ya ka rubuta ritaya kakka kakka ƙara babu ritaya babu termination na tinoa shine wa mahum min habi mukhrajina kuma su in sun ka shige ta ba waɗanda ake fitarwa ba daga ita sun shiga ilal abad Allah ka sanya mu aljanna kaga tunanin cewa duk daɗin da kake cikin aljanna ko daɗi ne na har abada ba lokacin da zai kare ko a fitar da kai daga gare shi ko ka mutu to kaga wannan shine daɗi wanda fi daɗi daɗi wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce amma yanzu ba takarar gwamna za kana ba sai a ce to wallahi dai abubuwa dai mutanen gama ya ba su kuɗi hannun gaji sun fanɗare to me ya kamata sai a ce mu tahi can bargo akwai wasu arna can wasu kahiran bokaye su suna iya sa mutane su juya ko ba su mutai can su yi mana tsafi don mi za ka yin tsafi <clears throat> saboda haka yau kujerar gwamna jama'a in ka zag gwamna shekara nawa ne ko da rayuwarka ta yi tsawo shekara takwas yanzu ka yadda ka lalata eh, eh, rayuwarka ta har abada rayuwar gobe kiyama akan rayuwar shekara takwas kuma wadda babu tabbacin ma za ka hau ko ka hau babu tabbacin za ka kare ta kai bari ma mai ma addu'a Allah kada ya sa ma ko ciwon kai haka kare shekarar nan takwas shin shekara takwas jama'a kwana nawa ne yanzu ku dibo yan nan yan siyasar ma shekara takwas sauran shekara guda sun canye bakwai kuma ku kalli yadda sun kai shekara bakwai din wahalci sun kai su daga shari'ar zaɓe an kai titar ne shari'ar zaɓe yau a soke zaɓe har dai wanga wanga namu sau nawa ana soke zaɓe ne sau biyu ko sau uku sau biyu ko to kadiba ana tsakanin mulki ana na ana tattarne an gama tattarne eh, campaign a miƙe ƙafafu sai ko ta soke zaɓe wahala ta komo ƙasa sabuwa an ka koma biya ƙauyuka jama'a ku zaɓe mu za mu yi muku fanfun fura za mu yi muku fanfun tuwo za mu yi muku Eh? Eh, ƙarya ta koma ƙasa sabuwa sun ka ƙare ana na an gama kuma a koma sa su ƙara ana na ana shari'ar zaɓe wani gari can eh, jam'iyyar su ta ɓarke a tahi sulhu ko a kira su gwamna ya kasa kwana ga matsalolin su bello yabo ga matsalolin su abubakar jibirin ga matsalolin 'yan siyasa ga na ma'aikatan gwamnati ma'aikatan lahiya su ta yajin aiki suna nan ba a ƙara sulhunta da su ba sai mallaman makaranta su ko da ba a gyara ma albashi ba eh suna nan suna yi yan lokal government su taso haka dai in ka lura in ka lura mulkin duk cikin wahala an kai shi ina fatar kun fahimci cikin wahala da fitina da tashin hankali ba wani zaman lafiya gare su a kwashi kuɗi biliyoyin nerori a sa cikin buhu a ta abuja a kai mawanga shege a kai mawanga dakari a kai mawanga katon banza kuɗin da ya kamata shi yasa na ji daɗin wani jawabi da bafura ya shekaran jin rana wata yau da mai malhaya taho ya ce sakkwato 'yan allah ya so 2015 za a yi zaɓe na tsakani da allah ta yadda kuɗaɗɗakin da ya kamata a wa jama'a aiki ana ɗauka ana yawon shari'a da su to ba za a yi ba wannan magana ta yi ko ba ta yi ba ta yi kyau haka ya ce kaga ashe mi ya nuna ashe ya nuna mafi yawan kuɗin sakkutu dubba aiki aka yi da su burin kashin wuta shari'a aka kashe su kuma haka din ne haka din ne ko su ba su iya faɗin biliyan nawa sun haka kashe wurin shari'a to me amfanin shari'a gare mu mu yan an ka ce an amshe ga wani an ba wani wannan da za a ba ba ɗan sakkutu ba ne ɗan sakkutu ne me a bambanci mu gare mu amma kaga saboda sun zuciyar mutum guda don dai sai mutum guda ya zanna bisa mulki dole a ɗauki biliyoyi na mutanen sokoto a ce a kai makattan banza na abuja don a yi shari'a wadda ya kaso kuma shi na annan yanzu don ya ramma mutane eh, eh, eh inec ta sa zaɓe shugaban ƙasa don daɗa mutum guda yau an ka sabu daɗa mutum guda duk biliyoyinmu da an kashe ga shari'a sokoto don a daɗa mu ne don a daɗa mutanen sokoto an kashe su don a daɗa mutum guda mun ka yi hankuri don haku ba dole ku yi hankuri amma mu abin da an fatar mu Allah ka ba mu shugaba na gari ni ta addu'a ta ni ban cewa na kowa ne ba ni yanzu na bin mu Allah al'amari don na yi ta zabawa Allah na nuna min na yi zaɓen tumun dare don haka ni yanzu ban koma zaɓe in ce sai ne Allah kai da kasan na kwarai Allah mun tuba mun dawo ma Allah ka izo mana na kwarai ka ba mu shugabanni na kwarai masu ka masu tausayin talakawa wa'anda eh, an ka zaɓe su talaka za su zaɓe su da zuciya guda ba sai an yawon shari'o'i ba kuɗin da za a kashe ma alƙalai da kan lauyoyi da 'yan barandar siyasa sarakuna sai ga sarki da rawani da alkibba a kawo kuɗin alƙaliwa da na san shi munafuki a bashi na kai ma alƙali a bashi na shi kuma waɗanda zai kai ma alƙalin ko ya raba biyu ko ma ya riƙe duka ya roƙi alƙali alfarma don Allah alƙali yana roƙo bai san kuma bai san kuɗi ya amso da suna ne ba to kaga kasuwar waɗannan sarakuna yan baranda yan fowon nayin ta mutu Ina fatar kun fahimta kuɗin mu maimakon a kama waci da su da sunan kashe shari'o'in zaɓe a ta yi ma jama'a aiki ko talaucin gana rage ma mutanen sakkwato muna roƙo Allah ya shiryar da mu amma dai hasara kan koya zubin mun yi hasara shi yasa kaga kalli mutanen sako da kalle ko gan duk ba a girman ku annan ba dukiyar da ya kamata a baku a yi muku aiki da ita an dauka an kai ma wasu an hada da sarakuna yan baranda waɗanda na san mutane a nasa alkali wani a kawo nashi kaga an aikai da kuɗi shi ko dole a bashi nashi ko sannan ko da kaiwa ya can kuma a yan mai kaga shi ya yi ci biyu shi yasa kaga ba yadda za a yi su rabu da waɗannan 'yan siyasa sun san amfanin su da ko in waka mutuwa ya bai mutu to muna roƙon Allah shirya da mu wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ibada la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisa hafin min zahabin wa akawabin wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wata ladhul a'yunu wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun Allahu akbar Allah ya ce ya ibada ya ku bayina ma'ana Allah zai ce ma bayi ne na kware gobe ƙiyama ba kowa da kowa ba bayi ne waɗanda ya sa aljanna Allah ka sanya mu aljanna sai ya ce musu la khawfun alaikumul yawm yau ranar da kun shiga aljanna kenan babu wani tsoro a kanku wala antum tahzanuna haka ba ku kasance kuna bakin ciki ba tsoro shine ga abin da an ka fuskanta in future ba wani tsoro gare ku inda an ka ta samma. Baƙin ciki kuma ga abin da kun ka baro duniya yanzu da abin da sun ka baro duniya koda suna cikin garabasa balle mumini ga irin yadda ya rayu duniya ko cikin wahala in ka zo an ka saka aljanna don Allah akwai baki nadama na bar gidana gidana na duniya ya hina aljanna kyau matata ta aljanna ta hita duniya kyau matanka ma za a haɗe ma abinka sai a ƙaro ma kuma da hurul ain na fatar kun fahimta <laughs> to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce zai kira bayi ne mumin ne waɗanda ya sa aljanna ya ce ya ku bayina la khawfun alaikum al yau ranar da kun ka shiga aljanna ba sauran tsoro akan ku wala antum tahzan kun ba ku zan kuna bakin ciki ba alladhina amanu wadan mi bayi Allah zai ce ma haka yace su ne waɗanda sun kai imani a duniya sun kai imani bi ayatina da ayoyinmu a duniya tunda nan duniya aka imani wakanu musulmi kuma sun kasance masu sallamawa ga umarnin Allah sun miƙa waya ga duk umarnin da Allah ya ba su za a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matattakin ku na duniya amma da sharadi in matan sun bi Allah ko da ba su bi Allah irin yadda mazan na ba sai Allah ya promoting din su don girmama ga mazan kamar yadda Allah ke cewa yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullum ra'in bima kasaba rahin waɗanda sun kai imani nan duniya wallazina amanu eh wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin kuma zuri'a su matansu da 'ya'yan sun ka bi su ga yin imani to alhaqana bihim ta, za mu riskan musu da zuri'a su. ko da matan ba su yi aiki irin na mazajen ba ko da 'ya'yan ba su yi aiki irin na ubannansu ba amma in dai sun yi imani su matan da 'ya'yan to Allah zai promoting ɗinsu don bai yi ma'ana ba misali a kai ka first class ta aljanna matakka tana down, down flow tana second class ina fatar kun fahimta akwai jin daɗi dole in kana son ganin ta sai ka sauko ka zo ka iskan mata ko ita taka ta iskan ma kaga hayo dai daɗin bai cika ba to saboda Allah ya girmama ka don girmamawa gare ka kai dan first class matakka abinda aikin ta ya cancanta a bata second class to sai a yi promoting dinta sai a maishe ta can first class tare da kai domin girmamawa gare ka hakan ga 'ya'yanka kuma sun yi imani sun yi aikin kwarai amma dai ba su cimma ga aiki ba saboda girmamawa gare ka su ma sai a yi promoting ɗinsu duka dai a haɗa ka da su can duk a kai su 'yan first class to shi ne ma'anar wallazina amanu wattaba'atum bi imanin. sai Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu riska musu da su, matansu da 'ya'yansu da iyayensu duk suna cikin zuri'at wa ma Allah tunahun min amalin min shay ba za mu rage musu komi ba ba kai za a jawowa da first class a mai shi ka sakan class ka haɗe da matarka ba a'a ita dai za a promoting a yi elevating ɗinta a mai shi ta first class shine wa ma tunahun min amalin min shay ba za mu rage musu komi na aikinsu ba kullum ra'in bai maka bari. sai dai kowane mutum jingina ne ga abin da ya aikata Allah ka ba mu ikon aikata ayyukan kwarai to Allah zai ce musu udkhulul jannar ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matattakin ku tuhbaruna kuna waɗanda ake faranta marai Allah ka faranta rayukan mu duniya da lahira yudafa alaihim matan ga masu akawo na ceho ne ran sai mun ƙaryar na ceho ne in mun ka shiga aljanna kuma a koma tambayar mu kuɗin ceho ne an kai ƙarshen kuɗin ceho ne babu ne ba a sai da tumaturi balle kici a ba da ne daɗa in kina kama kanki kama kanki sai Allah ya ce yi tafi alaihim bisa hafin don Allah ko dai don a huta da kudin cewa ne bai kamata mu ya tsaye ga aiki ba mu shiga aljanna ko don mu huta da shinkafa ta ƙari waɗanga matambaya na duniya eh to da mi kuma wai ba ganin shi an babba shi a kullun bai da asibe ko sahiyar sallah sai ka bada na fa ne shi ɗaya bai da bai da bai da hutu babu hutu babu asibe babu lahadi ko ana cikin daɗin rai ko ana cikin bakin ciki shi babu sadda aka ɗauke ma shi Allah ka raba mu da da da kuɗin cefa ne ka sa mu aljanna mu huta da kuɗin cefa ne da shinkafa ta ƙare sai Allah ya ce yutafu alaihim bisa hafin za a kewayo musu su 'yan aljanna <clears throat> a cikin aljanna za a zagayo a kansu bisa hafin da kwanoni jam'in sahafa shine sahaf kwanoni min zahabin na zinari kaga shi kwanonin ba na karfe ba ne, ba na tangaran ba ne. na zinari ne wa aka wabin da kofuffuka kop wa fiha ma ta al-anfusu cikin aljanna akwai duk abin da rayuka ke shawa magana ta kare kurma ya makabci duk abin da rayuwa ke shawa shi kenan yanzu ya rage naka ma'ana tsayawa lisafa ma abin da a cikin aljanna akwai kaza akwai kaza is impossible ba mu iya lisafa masu amma dai ba a bari a yi ma shortcut wa fiha ma tashtahihi al-anfusu cikin aljanna akwai duk abin da rayuwa ka shawa ya ku mutane wata ladzul ayunu kuma akwai duk abin da idanu ke jin zaki na gani ne duk abin da ido ka son gani akwai cikin aljanna don haka kallace kallace na haram mu yi hankuri mu bari sai mun taicin a bamu abin kallo na halal wa antum fiha khaliduna kuma ku kuna masu dawwama cikin aljanna in kun ka shiga ba ritaya babu fissuwa sai Allah ya ce wa tilkal janna waccan ita ce aljanna allati uristumuwa wadda an ka gadar da ku ita ma kuntum amaluna saboda abin da kun ka zan kuna aikatawa Allah ka ba mu ikon yin aikin da ke sa mu gadi aljanna sai Allah ya ce hafa ki hatun kathiratun kayan marmari mai yawa ya tabbata gare ku cikin aljanna min hata ku na wanda yake daga kayan marmarin nan za ku rinka ci shine abincin ku kayan marmari ashe kenan duk abincin da za a ci cikin aljanna ba saboda yunwa ba kayan marmari don yunwa aka cin su saboda shawa kawai to haka duk abincin da ka sani aljanna saboda shawa ba sauran yunwa ba sauran kishin ruwa Allah ka sa mu aljanna kai aljanna akwai ruguduma wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce innal na fi maƙamin amin fi jannati wa uyun suna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin in yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adhabal jahim fadlan min rabbika dhalika huwal fawzul azim yace innal muttaqina lalle mutane masu takawa masu da'a ga Allah masu biyar dokokin Allah da nisantar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana fi maqamin aminin suna cikin wani mazauni amintacce ina ne mazauni amintacce ba fargaban yan boko haram ba fargaban armed robbers ba fargaban hayar kilas musamman ga malamai yanzu an ka san matsayi malamai na kwarai to in ka shiga can ka huta da hayar kila Allah ka samu aljanna mu huta da hayar kilas yanzu kaga shi albani ya huta Allah ka sa magana gada na kai albani da mata ta da ɗane suna gidan aljanna su kuma hayar kilas Allah ka izo musu tasu waɗanda na kashe su da waɗanda na sa su da waɗanda na ji daɗi da waɗanda na ce ta yi daidai Allah ka izo musu tasu ba da daɗewa ba kuma ka sa su gida saɓanin aljanna ka haɗa su wuri guda da albaniya Allah <coughs> Shi shine yace innal na lalle mutane masu takawa fi maƙamin amin suna cikin wani mazauni amintacce aljanna kenan fi jannatin cikin gonakin aljanna uyunin da maremarin ne Yalba suna min sundusin za su sanya daga tufafi na sundus sundus shine alhari ne wanda an mai alhari ne wanda baya da kauri alhari ne mai siriri shine sundus wa istabrak da tuwahi na istabrak. Istabrak shine alhari ne mai kauri shine istabrak kaga kenan menene da tuwafin da za su sanyawa alhari ne da masu kauri da marasa kauri alhari ne dai shine tuwahin aljanna ba ga ordinary katan ba iyakan mu da ganin ne ga da an yashe ta shikenan mun ka tai aljanna to yan alhari ne za a ba mu Allah ka sanya mana to alharini. alhari ne yace mutaqabilina suna masu fuskantar juna ba wanda zai ba wani bayanai a za a zauna a yi ira ana fuskantar juna ana fira sai mu haɗe wata rana su liman su kai min ziyara Allah ka samu aljanna ba don halin mu ba sai Allah ya ce kazalika kuma kamar haka wa zawwajnahum kuma mun auren musu hurin da mata masu fararen ido kai co <laughs> kana jin manyan kan barbari to a tashi tsaye dai a kyautata imani a rinka kiyamun laili da azuman nafila hmm? a cire hasada a cire gilli a cire girman kai da jiji da kai duk wani abu da baya da kyau a cire shi sannan aka samu aljanna ya ku musulmi Allah ka kyautata mana halayenmu da imaninmu sai Allah ya ce kazalika kamar hakan ga wazawajna kun mun auren musu bihurin da mata masu fararen ido inu masu manya manyan idanu kula kula girman ido yana da cikin alamar shawara mace kaga matan aljanna mata ne masu manyan idanu amma mace da idanu kamar idanun ƙeya kaga waɗannan tukarin in sun bi Allah Allah zai wanke su ya mayarce su matanmu cikin aljanna sai a haɗa mana da hurul in waɗannan tukarin yan shinkafa ta ƙare sai a cire musu wannan zuciya ta shinkafa ta ƙare na fatar kun fahimta don haku yi niyya ku bi Allah wallaka ku yi biyu babu don in ba ku bi Allah ba sai Allah ya ba matan hudul in mu in mun bi don haka gara da mu da ku mu bi kaga sai mu haɗe can sai a ƙaro mana da hudul in an ce mata hudul in in ka kalli fuskarta nan ga kuma tonka kana ganin fuskarta fuskarta ta fi madibi walƙiya ke shaho mai ke gani yana ganin fuska cikin kunci ga baƙar fuska ga baƙar magana ga baƙin hali una fiha yan aljanna suna kira cikin aljannat bi kulli hatan da kowane irin kayan marmari duk abin da suke cha ɗaya za su yi a kawo sai a kawo akwai yara nan wildanun na masu yi musu sabis duk abin da suke so yanzu na za a kawo ba a cato an sabbe ne a dan dakanta sai an shirya a ina ana cewa a kawo sai a kawo yau fura nake so sai a kawo ma fura yau tun dawa sai a kawo ma tun dawa duk abin da eh ina fatar kun fahimta shine ma'anar yad'una fiha suna kira cikin su yan aljanna bai kulle faki hatin da kowane irin kayan marmari na suna amintattu daga duk wani abu wanda baya da kyau suna amintattu daga duk abin da ake tsoro suna amintattu daga duk abin da ke bata rai duk abin da ake ah, abin ga abin da baya da kyau Allah ya amintar da su daga gare shi Allah ka amintar da mu sai Allah ya ce zuƙu na fi halmauta ba su koma ɗanɗanar mutuwa cikin aljanna illal mauta tal'ula. duk gara ɓasar da hake ciki ba kana fargaban mutuwa ba ta riske ka to ban da aljanna in ka shiga aljanna shi kenan za a kama mutuwa gaban jama'a a zo da ita surar rago sai a yanke ita ce mutuwa sai a yanke ta shi kenan babu sauran mutuwa yan aljanna in sun ka shiga aljanna ba su mutuwa haka yan wuta in sun ka shiga wuta su ma ba su mutuwa yi can Allah kare mu daga wuta Shi ne Allah ta baraka wata allah ya ce la ya yadhuquna fiye hal mauta ba za su ɗanɗane wata mutuwa ba cikin aljanna illa mota talula in in banda mutuwa farko da sun kai duniya wagga mutuwa da mun kai shi kenan ta isa don haka jama'a albani ya mutu ko bai mutu ba to iyakan mutuwa a gare kenan insha Allah ta'ala ta kai ƙarshe kuma annabi ya faɗa mana yadda mutuwar shahidi za ta zowa ya ce duk abin da an kai shahidi da shi ba zai ji zafin abin nan ba face kamar yadda yan an kwance ka zafin kwanta haka shahidi ke jin zafin duk abin da an kashe shi da shi halbin bindiga ne sara ne da takobi konewa ne da duk abin da an kashe ka inda mutuwa ce ta shahada Allah zai cire maka jin ciwon mutuwan nan face kamar wanda an ka kwanta ga jiki hakan ga haka ɗaya za ka jin ciwon ta kenan sai ka taicen kuma Allah ya tsoma ka cikin gidan aljanna wa waqahum kuma Allah ya tsare su azabar jahim daga azabar wuta Allah ka kare daga azabar wuta wannan gara basa duka Allah ya ce fadalan min rabbika falala ce gara basa ce da wurin ubangijinka Allah ka bamu zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda abbabba Allah ka sadar da mu da wannan rabon wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim daratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun Allah ya gafarta maka biro gombe wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun to ku tsaya ku ji abin da kabiru gombe ke muku ishara zuwa gare shi wa mizajuhu min tasnim aina ya sharabu bi hal muqarrabun yace innal abrara lalle mutane masu da'a al abrara jam'i ne na barron bi fatahil ba'i barron mutum mai da'a to al abrar lalle mutane masu da'a lafi na imin lalle suna cikin suna cikin ni'imomi ni'imomi na aljanna alal ara'iki suna akan gadaje yanzuruna suna kallon juna ta'rifu fi wujuhim da kallon su za ka gane nadaratan na'ima kore na ni'ima fi wujuhin ga fuskokinsu ko nan duniya in mutum na cikin ni'ima ina za a gane ga fuska ta yi ya ci kwai ya sha shayi wanda ya ji madara za a ga kuma tunai sun yi kubus kubus haka da gani kaya wanda ya hau kaya jama'a can farkon gwamnatin ana casuwa ne sun hau kaya yanzu na bijin wannan kalma wato kashi ya game yanzu ko su yan ka hau kayan sun gano yanzu komi ya an yi label <laughs> eh sai ce wani ya hau kaya ina masu hawan kaya suke to <laughs> to shi ne da kallon kumatun dan aljanna ga huskarsu za ka gano ya hau kaya za ka ga kore kore kinaya ce ta ni'ima za ka ga kore na ni'ima fi mu ga huskokinsu ga huskokinsu za ka ga alamar ni'ima Allah ka ni'imta mana mu. Yus yusqawna Allah ya ce za a shayar da su min rahikin daga shantulla jam'i na shantali maktu waɗanda an ka rufe ba a buɗe ba balle iska ko wani da da yake babu wani iska ko da cikin aljanna ko to amma dai saboda ƙara ni'imtawa dai an rufe shantullan me a cikin shantullan nan giya ran nan liman ya sha ya tatil don haka ku yi hankuri ku bagiyar duniya ƙazamtacciya mai wari mai zafi mai ɓata suna mai sa hauka komi girman haka shi ya sai a ce masha yanzu wani ko na ganin shaye-shaye kai wato girma ne ya zube kenan kaga giyar duniya yanzu mutum guda ya sha burkutu ko ya sha whisky in ya yana buɗe baki na yanzu warin giyan nan na duk mutane masallacin nan za su damu <clears throat> saboda wari sannan duk sanyin nan komi sanyi mutum ya sha whisky za ga yana zuha za a ne da hankici yana shafar zuha kaga ya nuna wuta ce ya sha ma ciki nai to mu yi hankuri daga giyar duniya mu bari sai mun tai aljanna giya na can mai tsafta mai zaki mai ƙara hankali wagga kana shan ta hankalinka na gushewa sai ka yi fitsari cikin wando baka sani ba ka yi kashi cikin wando baka sani ba in ka sha ka faɗi sai an tassuwa ko amma waccan kana sha hankali da basira na ƙara goma. giya aljanna kenan Allah ka shayar da mu ita ka tsare mu daga giyar duniya to shine Allah madaukakin sarki ya ce yus kauna za a shayar da su giya min rahiqin daga shantulla maktumin waɗanda an rufaffi da mi an ka rufe su khitamuhu marfin shantullan miskun turaren almiski da turaren almiski an ka rufe shantullan kaga giya mai kamshi kenan ba mai wari irin giyar duniya ba wa fi zalika to cikin wannan neman wannan almutas na fi suna masu falle ta na fas ta su yi goggoreyo kun ji abin da Allah ya ce mu yi ga nema menene aljanna wadda adda waɗannan rugudumomi cikinta cikinta an ka ce mai yi jama'a ba ga neman duniya ba ka fito takarar kansila wani ya fito ka ce kai ka jaye ya ta yi sai an yi kansala aka arziki a ah, ka tahi ka roƙi Allah buɗa ma wata hanya siyasa ma wanda ya rasa wanda ya kai jama'a shi ka shiga siyasa duk wanda adda abin da ya kai miro ne da siyasa tambada ɗai ce sai ka ga masu addini sun lalata addinin saboda siyasa to su na hikuwa hasara kuma siyasar gaba ma suka takara ba akwai hadisi annabi ya ce mafi hasara shine wanda ya lalata lahirarsa saboda duniyar wani wani ka takara haba ko kai ka yi ba wurin yi mai kamfe ka lalata addininka ka yadda ka lalata addinin ka don wancan ya kai to kai kashe kowa zama dan hasara Allah ka kare mu daga hasara to shine Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu masu goggoriyo to su yi goggoriyo ga neman gidan aljanna da wanda adda wannan rugudumat wa mizajuhu abinda ake garwaye giya aljanna da shi da me ake hadawa wurin eh, producing din giya aljanna abin hada shi min tasnimin daga tasnim da tasnim ake haɗawa a yi aljanna <clears throat> menene tasnim sai Allah ya ce ainan wani irin marmaro ne ya sharabu bi hal na makusanta wurin Allah su za su sha daga wannan marmaro na tasnim to da shi ake haɗawa a yi aljanna ya ce wal ayatu ayoyi dai fil babi cikin wannan babi mai bayanin abinda Allah ya tanadar mu mumin cikin aljanna kathiratun masu yawa ne ma'aluma sanannu Allah ka bamu sai mu kwana nan aljanna ko Allah ka samu aljanna Marufi mai kyau abinda na faɗi daidai Allah ka bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure abu Allah shafe mini ya shafe cikin mu. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika